234 wallazina العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ta gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu da kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu gushe ba muna cikin suratul baqara a inda malam zai jawo mana aya ta ɗari biyu da talatin da hudu abin da ya saukaka bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه واعلموا أن الله غفور حليم نعم فالحمد لله waɗannan ayoyi da mala ya ja mana su suna bayanin zaman takaba ne dama a farkon karatu na mana bayani cewa rabuwa tsakanin ma'aurata ta hanya biyu ne imma a rabu ta hanyar saki imma a rabu ta hanyar mutuwa ko ba haka ba hukunce-hukuncen sakin nan rabuwa ta hanyar saki tsakanin ma'aurata mun yi bayanin su dalla-dalla nau'i-nau'i gwargwado to bayanan suna da yawa kada mutum ya ƙosa tun kafin Allah ya gama bayanan sakin iri a ɗan samu ɗan interval a ɗan sarara a ɗauke mu zuwa ga wani abu kafin a daɗa dawa kan bayanin sakin sai Allah ya kawo bayanin zaman takaba. yanzu rabuwa ce amma ta dalilin mutuwa sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana dokokin shi ma bai bar mu haka ba sai da ya gaya mana dokokin zaman takaba Allah ce wallazina fauna minkum waɗanda suke mutuwa daga cikin ku mazaje waya zaruna azwajan su bar matayensu to su matan ya tarabbasna bi anfusihinna za su tsare kawunansu za su tsare kansu arba'ata ashirin har na tsawon wata hudu wa ashiran da kwana goma za su tsare kansu cikin gidajen mazajensu nan da suka mutu ba za su fita ba fitan da babu gaira babu dalili ba za su yi ado ba duk wani abin da ka sani mace take yi na kwalliya ba za ta yi shi ba a lokacin da ta ya mutu kwalliyan kwa ya hada da ba za ta sa kaya masu tsada ba ba za ta sa zinari ba sarka da ‘yan kunne da warwaro da munduwa da menene da zobe da duk wani abu na zinari ba za ta sashi ba haka nan ma na azurfa haka nan ma na gol ba za ta sa kaya masu tsada ba ba za ta sa gazal da jambaki da jagira da koda da duk wani abu na kwalliyar da mata ke cabawa a fuska ba za ta sa su ba ba za ta ɗaura ralle ba ba za ta yi zanen yar dais ba wata fulawa wani mene mene ne duka ba za ta yi su ba sannan ba za ta yi wani kitso da za a gani a ga kitson yana da kyau ba bayan haka ba za ta sa turare ba duk wani al'amari na kwalliya da za a gama ce har mutum ya yi sha'awarta matan nan ba za ta yi ba amma wanka za ta yi wanka ba za ta zauna cikin ƙazanta ba da dauɗa za ta shafa mai maba mai irin masu tsadan nan ba su menene koko bota ne su menene elizabeth waje ya ce menene duka ba za ta shafa irin waɗannan ba wannan shine abin da aka hana ta yi za ta tsefe kanta in yadda ta wanke shi za ta wanke kayanta idan suka yi dauɗa tsabtace su sai dai ba za ta sa kaya masu tsada ba waɗanda duk wanda ya gansu ya san lalle abin nan takalman fata masu kyau irin masu tsinin na duk ba za ta sa ba ta rika sa silifas kawai sannan za ta lizinci wannan gidan mijin nata ba za ta fita daga gidan ba nan za ta gama ta kabanta na tsawon wata hudu da kwana goma za ta fita in ya kama fita na dole irin fita na jinya ba ta da lafiya za ta je asibiti za ta je abin nan ko kuma wani bai da lafiya ko kuma wani ya rasu za ta je ta'aziyya amma ya zamanto distance nisan inda za ta je din ba zai kai ta kwana ba ba a sun ta fita har ta kwana wato waje da gidan mijin nan nata ina fata an gane wannan da kyau amma a ce mace ba za ta kwanta kan katifa ba irin wannan al'ada da bidiyoyi da aka kawo mai ba kan taburma za ta rika kwana ko asabari sannan ba za ta yi wanka ba har na tsawon wata hudun nan da kwana goma ai ga wannan ina ba za ta ga za ta ba za ta yanka farce ba kamar yadda eh, bidiya ta kawo da wata al'ada ba za ta tsefe kanta ba ba za ta wanke kanta ba ba za ta wanke rigan jikinta ba ta gama ce kaman horo ma mana in ka je ganin ta sai ka abin nan waje na hamami yana ɗauki duk wannan shari'a ba ta dora mace wannan ba bid'a ce da al'ada kawai ta sa mace a cikin wannan halin amma mace za ta tsaftace jikinta ina fata an gane ko wannan shine zaman takaba wato almuddatu allati tastalzimu fiha az-zawjatu baita zawjiha almutawaffa wato kwanakin da mace za ta lizimci gidan mijinta wanda ya rasu kuma hikiman ita takaba din shine a cire duk wani abin da shaidan zai iya haddasa shi na zargi da ta'addanci a zukatan su ‘yan uwan wannan mijin da ya rasu. Let azum a ce ba ta kaban nan, yau mijinta ya mutu kawai ta caɓa wani irin kwalliya, ta sa les, ta zana ‘yar dais, ta sa wato gwalagwalai ta karkata kallabinta kawai ta fita abinta, kuma yau ne mijinta ya mutu, don Allah mai hankali mai zai zata. mai hankali ya ce wataƙila ita ta kashe shi ko ta haɗa baki a kashe shi ga ta nan ma bata damu ba irin wannan sai shaidan ya samu daman haddasa wani abu a cikin zukatan yan uwan wannan mijin da ya rasu wanda har daga ƙarshe shaidan ya raya musu ya kamata ita ma a kauda ita kawai duk yadda aka yi da saninta duk yadda aka yi da haɗin bakinta duk yadda aka yi ita ta kashe shi saboda mai bata nuna ma damuwa ko wani concern ko menene ba to shi yasa Allah ya ce sai ta zauna a gidan mijinta domin ta yi tarayya da dangi da ‘yan uwan wannan mijin wajen rasa wannan bawan Allah su ma idan suka ga ta zauna ɗinnan nan ba ta fita ba ta kwalliya ba ta ado to za su ce e lallai ita ma mutuwan ya taɓa ta ina fata an gane ko to wannan shine abunda na faɗa ɗin nan duka eh, abubuwa da suka shafi bidi'a wannan duka mace bai dace ta yi su ba sannan kuma a ce ranar fita ta kaba ɗin ran da ta cika eh, wata hudu din nan da kwana goma sannan shi ma akwai wata addu'a da za a zo musamman a taru a kofan gidanta a yi dafe-dafe a dafa wake ne a dafa shinkafa da miya da man gida da duk abin da ya samu shi ma a zo a ci a karanta waɗansu wuridai a raba waɗansu ‘yan kwabbai a ci a tashi a yi abin nan kuma a daɗa wa wai mamacin addu'a da ya mutu sun wata hudu da kwana goma da suka wuce bayan fa an zaman kwana uku bayan an yi na bakwai kuma bayan an yi na arba'in sai a sake yo yuton kuma a dawo musu bayan wata hudu da kwana goma wannan hikima ne na kawai na malamai wanda suke samu na dan kasafi kawai ba a iya rabuwa da wannan ina fata an gane ko to duka ba su da asali addu'an da za ka yi mamaci tun ran da ya mutu shikenan ta zo kai ta aziya shikenan azama Allahu ajrakum wa ghafara limautakum wa alzamakum as-sabra was-silwana faltasbiru wa tahtasimu ghafara Allahu lahu kawai ka gama yin ta'aziya ka tashi ka tafi ko kuma ƴan uwan wannan mamacin ku rika yin sallah duk lokacin da kuka yi sallah kuka tuna da shi ku yi masa addu'a ku rika masa sadaka shi kenan babu wani abu kawai amma a ce ai zaman kwana uku an dawo bakwai an dawo arba'in sannan kuma an zo za a yi wani zama na musamman na fita ta kaba duk wannan babu shi da fatan Allah ubangi ya samu dace to shine Allah yake ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda suke rasuwa daga cikin ku mazaje wa zaruna azwajan su bar mata a bayan su to su matan ya yatarabbasna bi anfusihinna za su tsare kansu su zauna na tsawon arba'ata ashurin wa ashara na tsawon wata hudu da kwana goma mace ba ta fita gidan mijin nan sai dai idan dama haya ne kuma kudin hayan sun kare a fidda su kana ya tafi ta koma gidan iyayen mijin za ta koma ba gidan ta ba ko kuma in zama a gidan eh, mijin nata akwai barazana barayi za su kawo hari don an ji mijin ya mutu kaza kaza sai ta fita da je gidan iyayen iyayen mijin za ta je ba gidan iyayenta ba wannan shi Allah madaukaki sarki ya ce to idan suka yi zaman wata hudu din nan da kwana goma fa'iza balar na ajala idan har suka kai lokacin da Allah ya iyakance musu yau sun kai wata hudu da kwana goma cif sun cika ka'idan da Allah ya ajiye musu to fala junaha alaikum babu laifi a kanku ku waliyan waɗannan matan ku iyayen waɗannan matan babu laifi yanzu fi ma fa'alna fi anfusihinna game da abin da za su gabatar wa kansu yanzu dan za su iya gabatarwa kansu su yi kwalliyansu za su iya yin sa kayansu masu tsada za su iya caɓa gwalagwalensu domin manema su gani kuma su rika zuwa babu laifi babu laifi su gabatarwa kansu duk wani miji namijin da suka gaya musu sun daidaita da shi su a su mijin da ya musu sun yarda da shi sun amince da shi to ku iyaye ko kuma waliyai babu laifi ku basu matukan abinda suka tasan maɗin bil ma'arufi alheri amma idan yawo za ta fita kuma yanzu don ta fita ta gaba wani yawo ne menene to ba bil ma'arufi bane wallahu shi Allah bima ta'amaluna ga dukkan abinda kuke aikatawa fa khabirun mai baku labarin shi ne gobe kiyama ina fata an gane ko duk wanda cikin ka'idodin nan da Allah madaukakin sarki ya shimfida wanda ya take ka'idojin nan ya saba su to babu shakka Allah zai kama shi gobe kiyama ya bashi labarin dukkan abin da ya aikata Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku ku iyaye waliyan mata fima arrattum ku mazaje kai wala junaha alaikum babu laifi a gare ku ku mazaje manema kenan idan mutum yana son wata baiwar Allah amma tana cikin takaba haramun ne a je a nemi mace cikin takaba haramun ne ba a neman ta yayin da take zaman takaba ba a zuwa a neme ta ko kuma yayin da take zaman idda ba a zuwa a neme ta haramun ne kwata-kwata to mai zaman takaban nan yayin da take cikin zaman takaban nan wani ya zaku mamala ya zaku matan nan ta zama to tashi dama watakila yana son ta wance ya riga shi yanzu gashi ya rasu yana so fa ya zaku maza maza ta gama iddan nan ya ya aure ta to kuma gashi an hana zuwa taɗi da hira da neman aure yayin da mace take zaman takaba to shi ne ya Allah ya al'anan Allah ya ce babu laifi ga ku maza waɗanda kuke neman auren waɗannan matan da suke zaman takaban nan babu laifi a kanku na yafe muku in dai zuwa wajen sun da za ku yi fima arrabtum bihi min khitbatin nisa wato wata yar alaman nuna kana son ta zaka yi amma baka fito me ba baka fito direct ba direct ne Allah ya hana yace assalamu ah, alaikum da Allah nazo wajen ne ina neman ki tsakani da Allah da aure ko da yake na san kina ta kaba yanzu amma ki mun alkawari in kin gama ni zaki ne ni zaki aura Allah ya hana ka fito mata direct haka ya hana ina fata an gane ko abinda Allah ya yi umuri da shi ya ce ya yafe ta'arif ta'arif ka rubu wani dan bijiro mata da waɗansu kalmomi indirectly haka da za ta gane lallai kana sonta ina fata an gane ka zago ka ce ka, ai an kwana biyu na zo ne kawai in ga lafiyar ki tundawa ne ya rasu Allah ubangiji ya gafarta masa na zo ne in ɗan kawo wani gudu ma tun da yanzu ana zaune zaman takaba da fatan Allah ubangi ya ji kan wani ina fata duk wata dabara ne duk wata dabara ita mutum zai ya san dabaru ba sa zuwa sai kana wajen taɗin direct ne ina fata wani daga baya in ka shirya abu can sai ka ce wai zan shirya abun da zan faɗa sai ka ga sun rushe waɗansu abubuwan suna zuwa ma ne lokacin da ake tadin ina fata an gane ko to shikenan sai ka ce to a don Allah dai ina cigiyar dai wata mace da Allah ku ne kuka san dai mata yan uwanku masu hankali in doguwa ce ka ce doguwa in fara ce ka ce fara in ka zane dukka kawo sifofinta ka ce da Allah kana cigiya in ta samu irin wannan matan kana so kuma duk sifofin nata na ta ka ambata ina fata an gane ko ko kuma ku dan zauna ku yi taɗi ka ce dai eh, da Allah ki taya ni da addu'a ina dai kokarin neman wanda zan aura mace saliha ta kirki amma har yanzu Allah bai bani ba don Allah ki sani addu'a sai ka dan kawo wani dan kunshi haka sai ka mika ina fata mu ne eh, ina bi ne in kai abun nan ko abul ko abun nan ina fata an gane ko ayaba gwargwado dai alal musi kadaru wa alal muktir kadaruhu tamika ce ga wannan ta taya ka da addu'a ina fata an gane ko eh shikenan kawai eh za ka tafi eh to zan tafi mana waye sai zauna da ke ya dade a nan da su ko ai ku fi karfin mu ai ko ai ina jin sai can sama abuja abuja a a a irin dai wannan abun dai ina fata an gane ko da ko kuma gashi dai ina fata dai insha Allah zan fito cikin 'yan takara da 'yan gasa wataƙila dai bari ɗan miƙa wannan wataƙila in Allah ya bani sa'a dai. duk irin waɗannan indarin ɗin nan Allah ce babu laifi na yafe muku ba zan kama ku ba matukan ba ku fito direct kuka yi alkawari da su ba wala junaha alaikum babu laifi akan ku hukuma mazaje masu neman aure fima arrabtum min khitibatin nisa irin waɗannan kalmomi da za ku rika ɗan bijirowa wajen neman wato auren mata masu takaba au afnantum fi anfusikum wato ko kuma ba kuma fito ba akwai wanda zai fito ya rika dan kwana ya rika dan zagaye zagaye akwai waɗanda su kuma au aknantum fi anfusikum akwai wanda shi kuma yana son kan matuka amma ya boye abun yayi conceiving din shi a cikin zuciyar shi yana jira sai ran da ta gama me ta kaba shi kuma wancan saboda saurin ma har an an fito an fara dan zagaye zagaye to Allah ya ce da wanda ya boye yana jira ta gama din da wanda ya fara dan bijirowa indirect Allah ce duk babu laifi alimallahu Allah ce dama shi Allah ya san annakum satakuruna hunna za ku rika tunanin su a cikin zukatanku Mutu a cikin zuciyar shi zai zauna a insha Allah wance in Allah da tana gama ta kaba in Allah da zan je in neme ta ai ina sha'awan wance din na zama da ita ai ina son ta ina kaza Allah ai ya san a cikin zukatanku kuna yawan ambatar su da auren da so da kauna Allah ya sani already ya sani so da wanda ya exposing indirect da wanda ya conceiving ya boye a cikin zuciyar shi aliman lahu dama can Allah ya sani Allah ya ce walakin abinda bana so bazan taba yafe muku ba la hunna sirran kada ku zo ku yi alkawari da su a asirrance a wancan salamu alaikum a ah, in girma Allah na san dai a neman abin na aure a cikin takaba ba kyau amma wani alkawari za ki ni ina son ki har Allah ki mun alkawari in kin gama silence ne kawai mu aure to Allah ya ce abinda ba na so kenan la tuwa'iduhunna sirran kada ku kuskura ku yi alkawari da su a asirce Allah ya ce ba na so illa an taqulu qawlan ma'arufa sai dai ku faɗi magana ta alheri irin wancan da ta gabata din nan indirect din shi nake so in ji Allah wala ta'zimu uqdatan nikahi kada ku kuskura ku yi shirye-shirye ku yunkura wajen daura aure ga macen da take cikin takaba hatta ya bulugal kitabu ajalahu sai lokacin da ka'ida da lokacin da Allah ya aje musu ya ƙare to nan ne yanzu za ku fito a tattauna a yi shirin aure idan Allah ya kawo ya sa an dace duk gaggawanka in ji Allah kada ka yadda a ɗaura aure tun ta kaban nan ba ta kare ba hatta ya bugal kitabu ajalahu sai abin da Allah ya rubuta musu ya kai ƙarshe wa alamu ku sani annan lahashi Allah fa ya alamu ma fi anfusikum ko ya san abinda ke cikin zukatanku to fahzaruhu ku kiyaye bayyana shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyanka kana son ta sosai amma Allah ce fahzaruhu ku kiyaye kar ku zo ku bayyana musu karara manufan da take cikin zuciyanku a'a ayi dai ta zagaye zagayen nan dai a yawaita kyauta har ta gane Allah ce wa alamu ku sani annallaha lalle shi Allah ghafurun mai ghafara ne halimun kuma mai yawan haƙuri ne ji Allah subhanahu wa ta'ala kun ga a waɗannan ayoyi biyu sun ma mana bayanin menene sun mana bayanin takaba mecece takaba menene ka'idan mai takaba sannan kuma mai neman mai son wannan matan duk an gaya mana irin yadda zai je ya fuskance ta yanzu kun ga an shiga wani sabon topic ko yanzu za mu koma can kun hukunci hukuncin sakin kuma an dan samu wani interval ne ina ka san idan aka yi ta kawo maka zance zance zance ka ji ka kosa can sai a sirka maka da wani abun da zai kau da kai daga wannan sai can kuma a ce an dawo nan kamar mai kallon fim ne yana kallo yana kallo aka ce an tafi talla a nuna mai wata kazan da ba zai ci ba wani farfesun da ba zai sha ba wani irin abinci kawai ko wata irin darduma can idan ya gansu ya gansu sai a dawo kuma sai a ji kamar ai refreshment haka an dai refreshment sai za mu koma kan sakin kuma har ila yau bismillah la junaha alaykum in qallabtum nisaa تخرجوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُحْسِنِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقَكُمُ أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن أو الذي بيده عقدة النكاح أن يأكون أو أن يأكون أو يأكو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير Allah maɗaukakin sarki a wannan aya mai albarka ya ce, La junaha alaikum, babu laifi a kan ku mazaje, idza tallaqtumun nisa'a yayin da kuka sake mata malam tamassuhunna waɗanda ba kuma ba su ma tare kuka sadu da su ba ba ta ma tare ba an ɗaura auren sai wata lalura ta sa kafin matan nan ta tare sai kaga ba ka son auren malam ta masu hunna tun ba ku sadu da su ba au tafridu lahunna faridatan ko tun ba ku tantance musu yawan sadakin da za ku ba su ba domin sadaki ana ba shi ajalan ana ba da shi kuma ajalan ana gaggauta ba da sadaki a ce an ɗaura auren wani bisa sadaki kaza gashi nan an ba da shi na ƙadan hannu da hannu kuma ana iya ce an ɗaura sadaki an ɗaura aure bisa sadaki kaza kaza wanda za a ba da shi nan gaba ko kuma an ɗaura sadaki an ɗaura aure a bisa sadaki za na, na, na, na sharu ne za a ba da sunan gaba kawai ba tare da an faɗi kwantiti ba to idan mutum ya yi aure irin wannan tun kafin matan ta tare ya sadu da ita sannan kuma bai faɗi yawan sadakin da zai ba ta ba sai saki ya afku Allah ce wa matti'uhunna ku jiyar da su daɗi bi ma'ana ku ba su wani abu wanda zai kwantar musu da wannan hankali ya kwantar musu su samu natsuwa da kwanciyar hankali kuma abinda za a za ku ba su din Allah ya ce alal musii qadaruhu mawadaci ya bada daidai irin wadatansa ko miliyon goma ka ba ta ba kai laifi ba in kana da wadatan haka ko miliyon ɗaya ko miliyon biyu ko miliyon biyar wa alal muktiri wanda kuma Allah taƙaita masa samu to ya ba da ƙadarhu gwargwadon irin takaitawarsa amma ya bada bil ma'ruf ya ba da shi da kyakkyawan niyya da kyautatawa da ihsani wannan hakkan wani haƙƙi ne da ake so lallai alal muhsinina ga masu kyautata su yi la'akari da wannan in ba da irin wannan dan kyautan ba mace ne misali kai ta nuna cikin dukkan masu neman kai ka nuna tana so ta karkata gare ka gaba ɗaya ta ɗamfare maka waɗansu maneman suka yi ta jin ta in sun zo ba ta fitowa ita ta fidda kai ta dalilinka da ta zaɓe ka aka tsane ta waɗansu suka ta jin haushi irin wanda ba su sarrafo ɗin nan ba suka yi ta gaba suka yi ta gaba suka kullace ta kawai sannan kuma ta yi ta sayayyanta yau kuna waya gobe waya masoyi na kaza kaza sweetheart meeting mr reeves wani mane ne honi ne duka dai ga suna duk inda ta shiga kawayenta a ita duk iya wance ta wane wance ta wane aka zo aka sa rana kuka daidaita aka sa rana aka buga invitation ta je ta yi wani irin ado ta je ta yi wani irin dilke ta je ta yi wani irin kitso ta je ta yi wani irin zanen yar dice ta je ma mala aka yi waɗansu kokuna da naka da nata wane wets wance on kaza on kaza aka yi wasu kalanda aka je aka yi kwanuka da waɗansu plate da waɗansu cokula ma mala aka je aka yi nakiya bokiti bokiti dubulan bokiti bokiti waje yaje dukka shi nan ma mana aka zo aka daura auren nan tana zakuwa tana zakuwa ta kasa bacci tana ganin yaushe ne za ta abin nan jibi da aka ce za ta tare na ya mata nisa ta kasa ta zaku ga lalle ya ji ga adon yan kawai sai ta ga wasiƙa kawai ka sake ta don girman Allah wannan ba zai kai wata ta haɗe ranta ana haɗe rai ko na ke ma fata wani ke da Allah ba wannan ba zai sa wata ta samu wani irin hawan jini ba don Allah wata ta faɗi ma ta suma duk irin waɗannan abubuwa sun tafi in vain ga sunan sun tafi an kama ta kawaye sun boye ta an bi an gano inda aka ɓoye ta a mai an ba duka waɗannan abubuwan an yi su ba fi sabilillahi sai kawai ta ga takaddanta wai ta yi hakuri ka sake ka ba ka san sun girma Allah to shi yasa Allah ya ce da Allah duk wanda suka yi wa mata haka kuma ba su ba su wani abu na sadaki ba su yi ƙoƙari su ɗauki wani abu su ba su su ba su shi yasa a can baya nace kana iya bata mota kana iya bata wani dan gida haka duk fa in Allah ya yalwata maka domin Allah ya ce mai yalwaci gurgudun yalwansa wannan ba komai bane ka bata wani fili saboda gaskiya wata kafin ta samu ta dawo taitayinta za ta ji kamar rasuwa kai ne kawai to a ta wannan don kwantar mata da hankali wannan Allah ce wani haƙƙi ne ga dukkan mutumin da yake mai kyautatawa ya musu irin wannan kyautatawa kun ga wannan macin da ba ta tare aka sadu da ita ko ba a bata sadaki ba wa in hunna amma in matan da kuka sake din min qabli an tamassuhunna kafin su tare in ku sadu da su amma wa qad faradtu lahunna faridatan su har kun ba su sadaki. ina fata an gane ko bambancin wannan da ta farko wancan ba a bata sadaki ba wannan kuma an riga an bata amma dukkan su ba su tare ba ba a ma sadu da su ba to Allah ce idan kuka sake su kafin ku sadu da su wa qad faradtu lahunna faridatan bayan kun ba su sadaki an ce gashi an ɗaura a karanta fatiha a karanta kaza sadaki dubu hamsin an ba da shi na kadan gashi nan gashi nan da ya rage kawai ranka kaza za ka tare to sai ta ga takarda ita ma ke yi hakuri saboda waɗansu dalilai na sauƙaƙa miki na sake ki saki ɗaya waɗansu abubuwa sun sha gabana to kaga ita ka ba ta 50,000 na sadaki ko dubu ɗari gwargwado yadda ya samu to Allah ya ce tun da ta an ɗaura auren shi is entitled ta cancanci a bata rabin sadaki shi ya yasa Allah ce fa ma farattum da zaran an ɗaura aure mace kawai ta ci rabin sadakinka ko da miliyon nawa shi kuma rabin fa idan aka samu consummation idan har aka sadu ta tare aka sadu da ita sonan ne ta ci wannan rabin. yanzu kaga daura aure ya bata rabi rashin saduwa bai bata daya rabin ba shi yasa Allah ce to fa ma faratum ta ci rabin abinda kuka bata na sadaki daya rabin fa illa an ya afuna sai dai su in sun ce sun yafe wata za ta ce to he ka aika mata to da Allah a tunda na sake ki kuma sadaki kin ci rabi a turo mun ɗaya rabi a aiko mun ɗaya rabi ina fata an gane sai ta ce maka wani e har ga Allah ni kai nike kauna kai nike so tunda auren nan bai yi ba rabin na wannan na ya fi gashi duk sadakin ka dama shi illa an ya afuna sai dai in ita sai afuwa amma ta ci rabin dukiya amma in ita ce ta yi afuwa ta ce ta yafe ba ta aure ka don kuɗi ba to wannan kuma ba ka zalince ta ba ko kuma auya afuwan labi biyadihi uku datun nika ko wanda ɗaura auren ke hannun shi ce ya yi afuwa malamai sun yi saɓani wane ne biyadihi uku datun nika hidin nan aka ce waliyinta shi ne ma'aurinta shi ne ya aurar da ita ko ita ta ce ta yafe rabin idan ba zaura ce malamai abin da sabanin da suka kenan akwai bambanci tsakanin in budurwa ce da in ba zaura ce domin ba zaura mace a a haƙƙu bi nafsiha mace ba zaura ita ta cancanci wato komai naka da kanta wali ne kawai zai tsaya mata amma da shawara da menene da takin decision ga wanda nake so ga wanda abin duk tana da wannan saboda ita ba zaura ne to a can auya illa an ya afuna in zaurawa ne da za ka aure ta eh shikenan sai tace ta yafe wannan on ha on ta yake aw ya afu allazi bi yadihi uqtatun nikah ko kuma budurwa ce ma'aurin nata wanda ya aurar da ita ya yace ya yafe rabin waɗansu malamai suka ce allazi bi yadi uqdatun shi shine mijin shine mijin sai yace wance eh gashi Allah ya kaddara kuma ba za ki tare ba na sake ki to kin ci rabin sadaki wannan rabin nawan ni na yafe miki ki hada shi wannan suka ce wannan miji yake da wannan domin shine allazi bi yadihi uqdatun nikahi shine wanda kullin auren ke hannunsa wannan su kuma suka ce a waliyan mace ne da bata taba aure ba tace ta yafe maka kawai idan wannan duk yana bukata a je a zauna a fahimci juna assalamu alaikum wane wallahi ga abin da ya taso mu ina son wanci har ga Allah na yadda da karamci da kuka mu na yadda da karrama ni da aka yi na gode da yadda kuka nuna mun har kuka bani wani bangare na jinin kaza kaza da magana mai kyau yadda za su fahimce ka amma wallahi ga abun da ya kullo mun makaranta ce na samu a kasan waje na daɗe ina nema ba zato ba tsammani sai ya zo mun yau ni ko ba zan iya tafiya da aure ba wance din nan ubarta anan na cutar da rayuwanta ni kuma in tafi da tunanin ina da aure ba zai bar ni in yi karatu ba don Allah abun haƙuri sai eh, waliyinta ya ce a'a babu komai wani wallahi babu komai sadakin da ka bayar ma gashi rabin sai ta je kawai ina fata an gane ko ko kuma ita ne ta ce ta yafe maka saboda ba zaura ne ita ta saba magana ina fata an gane ko yawa ta saba magana ta ce ta yafe maka ita kuma wancan waliyinta ne ya yafe maka on her behalf ko kuma kai kace to rabin ma na bar ma wance to duka da duk inda wannan afuwan ya fito babu laifi illa an ya afuna sai dai in su matan ne suka yafe rabin aw ya afu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi ko wanda igiyan auren ke hannun shi ne ya yafe amma Allah ce wa an ta'afu ku mazajen da kuka yi sakin a ce ku kuka fara yin afuwa ku yafe musu rabin aqrabu littaqwa shi ya fi kusa da tsoron Allah ina fata an gane ko ai kaga ai kai ne ka ka ji mata kai ne ka dan ji mata rauni ai ka sake ta tumbata tare ba ka dan ji mata rauni Kai kai sauri kai din Allah ya ce yafiyar ta fito daga bangaren hukuma za? shine aqrabu littaqwa wala tansaw al-fadla bainakum Allah ce kar wannan rabuwan kuma ta zama to dalilin badewa na har abada wani in ya rabu da mace to idan aka rabu watakila ayin zaman shekara goma ga ‘ya'ya ga menene aka rabu ko irin wannan rabon Allah ce don Allah kar a manta da zumunci duk inda ka rabu da mace ita ta yi ta musguna maka ka sake ta na ce walakan saul fadla bainakum kar ku mance da zumunci in ka ga iyayenta ka girmama su tamkar kama kaman kana tare da ita ne suna nan kanka in ka ga yayunta ka girmama su in ka ga kannanta ka mutunta su duk wani abu na zumunci na kyautatawa kar ya raba ka da gidan kuma ina fata an gane ko kar a mance da wancan alaƙar da wancan zumuncin a ce don an rabu ɗin nan wato rabo ya ƙare kuma babu wani mutunci tsakaninka da gidansu babu wani mutunci tsakaninka da iyayensu kar ka yi haka in ji Allah kar a manta ai da an yi zaman menene lafiya da an yi zaman mutunci da an girmama ka sun martaba ka duk wanda ya ɗauki jinin shi da ya haifa ya baka fa ya gama maka komai ina fata an gane ko kar mu ce haɓa ai na je ina supermarket na ga wannan sirikina wannan baban abin da na yi banza da shi kamar ban kai shi ba wata shi banza shi za ka samu wannan an rabin ma Allah ce ka mutunta ka rika sada zumunci ballantana wani ma yana tare da matan wallahi a aiko masa sirikansa miji baban matan shi ko mahaifiyar matan shi iyalin shi ba su da lafiya a asibiti wallahi kememe yake zuwa ne ya ki zuwa ba a mara bin ba ya ke ballanta na an rabu ma Allah ce kada ka kuskura ka ya sabin in ka ji ba da lafiya ka je ka taimaka na fata an gane ko da kana taimaka wani kaninta yana university albarkacin kana auren yashi don kun rabu ka sa ka ciki ta wancan aikin alherin naka karka yanke karka yanke ina fata an gane ko amma za ka ji wani wani shi kuma idan rai ya ɓace aka rabu ne ce duk iyayen masu lissafo musu wani kyautan da ya taɓa ba su wannan bai da kyau inna Allah lallai hakika Allah bima ta'maluna game da abin da kuke aiwatarwa kuke aikata shi na tsaka a hulɗan auren nan abin da kuke aikatawa yayin sakin nan duka basiru Allah yana kallon wanda ya bar son eh, ya bar abin da Allah ya faɗa ya bi son zuciyar shi to Allah madaukakin sarki yana kallon shi ba zai kubuta ba Allah ubangiji ya rufa mana حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم الله ملوكتين سركي a wannan aya mai albarka a takaicin takaicewa akwai dai wata aya ta takaba a can ko da yake ita masu ya ce kafin mu shiga wannan aya da take umurta mu da kulawa da salloli a waɗannan ayoyi da muka karanta kusan kwana biyar da suka wuce ko kuma kwana hudu na hukunce-hukuncen aure mun karanta abubuwa hukunce-hukunce kusan biyar na farko farkon farawa Allah ya nuna mana irin matan da ya haramta mana mu aure su duk yadda suka burge mu ko kuma mu aurar da 'ya'yanmu zuwa gare su su ne mushrikai ko wala tankihul mushrikati wala tunkihul mushrikina sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zo ya nuna mana irin waɗanda za mu aura ya kawo mana hukunce-hukuncen a hukunce-hukuncen saki ko saduwa da mata ya haramta mana saduwa da su a lokacin al'ada da suke al'ada ko kuma saduwa da su ta baya sannan nuna mana halattin mutum ya sadu da matan shi a kowane yanayi inda ta gaba ne na Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana hukunce-hukuncen saki shine at-talaqu wal mutallaqatu yatarabbasna mun yi hukunce-hukuncen saki mun yi hukunce-hukuncen idda shine su arba'ati ashhurin ko kuma ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wannan bayan hukunce hukuncen saki hukunce hukuncen idda sai muka zo muka yi hukunce hukuncen ila'i lilladina yu'luna wanda suke rantsuwa ba za su kusanci iyalansu ba sai muka zo muka yi hukunce hukuncen idda shine fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maqtadat bihi iftadar bihi din nan shi ne kulli tarabbus din nan shi ne idda bayan haka muka zo muka yi hukunce-hukuncen a shayarwa wa yake da haƙƙin shayarwa kuma shayarwar nan har kwana nawa ne kwanaki nawa ne shekara nawa ne Mu yi wannan duka alhamdulillah mun zo mu yi bayanin takaba da zaman takaba da nau'in matan da aka sake su kafin a sadu da wanda aka sake bayan an sadu da ita da duka dai muyi bayanin su alhamdulillah to daga baya Allah ya nuna mana cikin waɗannan ayoyin cewa wannan auren fa ibada dokokin da Allah ya kawo dinnan gaba ɗayan su karike su a matsayin kai mai ibada ne mai bin dokokin Allah da aka fita daga nau'in wannan ibadan sai Allah ya sada ka da wata ibada kuma wannan ibada ce ta kai wacce kuma ibada ce da za ka yi ta akwai haƙƙin wani a cikinta shi ne abokin zamanka ko abokiyar zamanka yanzu kuma haƙƙin Allah a wannan ayar kaman kaman ayan tana gaya mana tun da sallah tana hana alfasha wal munkari da abubuwa da basu da kyau to idan kana son aurenka yayi lasting a daina samun chala ka rika kiyaye sallah li'anna salata tanha anil fahsha'i wal munkar shi yasa aka aka fita nan Allahu a'lam ni a yanda na gani kenan shi yasa ana fita daga bayan ai warning naka kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza Allah yana kallon ka Allah zai baka labari in kai kaza ka zalunci kanka to iri wannan nauyi na auratayya din da dokokin da Allah ya shimfiɗa ya za ka ka iya ɗauka su a can cikin suratul bakara gaba ai Allah ce wasta'inu bis sabri sai yace menene salati. duk abinda kake so ka ci nasaransa na dokokin Allah ka yi hakuri ka jure masa sannan kuma ka rika neman taimakon Allah cikin yin salloli to ina ganin kamar shine in kana so Allah ya taimaka maka cikin waɗancan hukunce-hukunce na zamantakewa na aure sai Allah ce to hafizu ala salati in kana so ka ci nasara kamar ya daɗa ce maka wasta'inu bis sabri was salati in? Allahu a'lam Allah ce hafizu ya ku musulmi ku kiyaye ala salawati ku kiyaye salloli na farilla da Allah ya wajabta muku musamman ma was Salatu wusta da sallan nan ta tsakiya wa qumu lillahi idan kuka tashi yin sallan ku yi ta a tsaye qanitina ku tsaya a tsaye qanitina yayin wa Allah din Allah madaukakin sarki anan da yace mu kiyaye sallah menene ma'anar kiyaye sallah kiyaye sallah na farko ka samu ilimin sallah din ka san sallar da kyau ka san farillanta ka san mustahabbanta ka san sunnoninta ka san sharuɗanta ka san rukunanta ka san kablinta da ba'adinta da abinda zai gyara ta da da rage da menene duka ka san irin waɗannan ɗaya kenan sannan ka kiyaye lokutan sallan da Allah ya ajiye maka ba kai za ka tsara wa kanka lokacin da za ka yi sallah ba Allah ya tsara maka sallan asuba da zaran alfijir ya keto zuwa fitowar rana sallan eh, azhar da zaran an samu zawali zuwa lokacin da inuwanka zai zamanto daidai tsawonka sallan la'asar lokacin da inuwanka ya zamanto daidai tsawonka zuwa lokacin da inuwanka zai ninka kaso biyu sallan magariba lokacin da rana ta faɗi har ɓacewan shafaki sallan eh, isha'i daga ɓacewan shafaki har tsakiyar dare Allah ne zana waɗannan lokutan ya ce inna salata kana tsanar mu'minina kitaban mawqutan sallan nan rubutacce ne farilla ne akan mumini amma yana da lokutan da Allah ne ya zaɓo su idan ka yi kai a lokutan da Allah ya faɗa ɗin to Allah ya tanada maka fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun wanda suke rabkana ga bari yin sallah a lokacinta ka yi ta a lokutan ka samu ilimin sallan da kyau ka iya karatu Fatiya ka iya karanta komai su a attahiyatu ne tahiya ne da salatin annin komai ka iya so. in ka yaka ka kiyaye sallah number 1 ka kiyaye lokutan ta number 2 in kai namiji ne yin ta a sallan jam'i shine ka kiyaye ta ka fito masallaci a yi ta tare da kai a jam'i domin Allah ce warka'u ma'arraki'in warka'u ma'ar raki'in ka yi ruku'i ka yi sallah tare da masu yi ka to ka kiyaye ka kiyaye ruwan alwalanka ya zamanto tsaftatacce tufanka tsaftatacce inda za ka yi sallan tsaftatacce sannan sallar ta zamanto ita ce a zuciyarka kullum kana tunaninta kullum kana tunaninta wannan shine ka kiyaye sallah kenan Allah ce wasu salatu rusa musamman ma sallah ta tsakiya malamai suyi yi ta saɓani wacce ce sallah ta tsakiya waɗansu ce ita ce sallah ta asuba waɗan kuma su sai ita ce sallah ta la'asar amma riwayoyin hadisai da suka nuna sallar la'asar ce ita ce salatu rusa sun suka fi rinjaye su suka fi yawa domin ya tabbata a hadisai da yawa manzo Allah sallallahu a ranar khandak yakin khandak kafirai suka shagaltar da shi bai samu ya yi sallar la'asar ba har bayan ina jin isha'i shi ne manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mala Allahu kuburahum wa ajwafahum naran kama shagaluna an salatil wusta salatil asri shi mai waito hadisin sai ya ce salatul asri wannan shi ne alhadisul mudraj sahabi ya jawo hadisin maganan manzo Allah yana tafiya sai ya soka nashi kun ga da yace salatul wusta maganan manzo Allah sai shi ko yace salatul asri wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di aqla aqwali ruwati tasalat shine wannan shine gaskiya wanda suka ce sallar asuba wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salatal asr fa ka'annama wutira ahluhu wa malu wanda bar sallar la'asar ta wuce masa tamkar mutumin da yayi asaran dukkan iyalansa da dukiyar da ya mallaka kana da mata biyu yaya ashirin aka zo aka ce duk sun kone a gobara sun mutu kuma dukiyanka da ka sani duka yau ta kone manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya bar sallar la'asar kaman wanda ya irin wannan asaran bai yi ta a jami'i ba bai fito aka yi ta tare da shi ba ko ya bata har lokacin shi ya wuce har lokacin ta ya wuce waɗansu kuma suna saboda sallar la'asar lokacin an dawo aiki an taso daga aiki an taso daga makaranta an gaji ana hamma ma malam an ci abinci jiki ya lagwance sai a kira sallah ta fita su kuma waɗanda suka ce sallar la'asar ai sallar asuba ne suna ganin biyu ana yin su da daddare biyu ana yin su da rana ita sallar asuba ta zo in between lokacin gari ya bar duhu amma bai gama wayewa ba sai suka ce ita ce sallar tsakiya amma la'asar ita ake nufi ita kuma ta asuba Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce afqalus salati alal munafiqina salatu subhi wa salatul isha'i Allah ce wa qumu lillahi qanitin in kuka zo yin sallan ku yi tsayawa a gaban Allah yayin ibadan shi yasa aka ce alqiyamu ruknun min arkanis salat sallah ana yin ta a tsaye ne wannan shine asali a yi ta a zaune da lura ce ke sawa haka da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya sa mu dace mana albarka bari mu koma jin tambayoyi alaikum salam to bari mu amsa ka rubuta ka rubuta ta ta zan sani da gaba insha Allah alaikum assalam na'am uwa ce uwa ce alhabana idan aka zo alhabanatu a can arraba'atu shayarwa lokacin da ɗa kenan yake shan nono ba a yaye shi ba yanzu idan aka yaye ɗa yanzu ya koma alhabanatu reno kenan abu hudu ne suka haɗu suka suka zama to reno na farko kula da tsaftan yaro lafiyan yaro ci da shan yaro sai kuma tarbiyan yaro waɗannan abubuwa uku su suka haɗu suka ba da sunan reno duk inda aka kai yaro in waɗannan abubuwa hudun ba za su samu ba tsabtace yaro da kula da lafiyarsa da kula da tarbiyyarsa da addininsa sannan cin da shan shi idan ba za su samu ba to babu shakka ana kwace wannan renun daga hannun uwa wata za a sake ta saboda munanan ɗabi'unta ne mijinta ya sa ya rabu da ita Bata da tarbiyya bata da mutunci bata da addini kwata-kwata-kwata wata irin tsigalalliya ce to kaga da yake munanan ɗabi'unta ne yasa ya rabu da ita to barin renon yaro a hannunta hatsari ne babban abin da musulunci ke kallo inda yaro zai samu maslaha ya samu cikakken tarbiyya ta addini da ci da sha da sutura da kulawa da lafiyanci idan ba za su samu wajen da hannun matan da ita ne aka ba ta haƙƙi ta rene su ba ana janye wannan ana janye idan aka janye a hannun matan sai a bawa uwar matan kakanta kenan kakar idan babu kakar shikenan sai a ba kakar kakar idan babu sai a bawa ƙanwar uwar yarinya wato ta ɓangaren. iyaye mata na yari na uwar na wannan matan nan za a rika tura yaron sai dai duka in sun gaza sai a dawo da shi zuwa ga uwar miji uwar miji ita ma in babu ita sai kakar miji mata za a rika turawa haka wannan shine gaskiya kamar ba da kuma suna wani abu a shi wannan ya zama da shi su cire rance su ba da na eh, a sun kusura ma kuɗi ma dari na nema ma kace suka ba shi sa'in da biyar yau ce ina biyar ɗin wannan shine a ya zanto an zalunce ka ina jin eh, ni dai ban taba ji ba amma wata rana muna karatu a nan wani yayi rezin issue wato kaman kana wani gu ne inda babu baka da inda zaka sai kati eh kamar yancin da kuka yi da sa a cikin su sa a shi za su nuna maka abin da kuke kudi ne ka baka yato ina ji wannan dan cire wani sabis da suka maka ne Allahu tabaraka ta'ala ka san na taba jin na taba jin Muhammad Dr. Sani wannan tambaya wani filin fatawa yace gaskiya riba ne wannan shi alhamdulillah Dr. Sani ne jalle ku ya taba ba da kasace riba ne eh eh

karfe biyu? lokaci kenan ranar da yake fito oho ranar lokacin da ta yi ja ta daga ta dan daga din nan ta bar sharara din nan daidai kaman tsawon abin nan eh, ta bar ja din nan kawai shine ka mutum zai na filan shi Kuna shi ta yi round ja din nan ta dan daga ta haske din nan lokacin mutum zai sallah babu na lokaci lokaci eh har gama tafi ya gama shiga awa daya ko yawa bismillah ba awa daya da kwata ba ok daidai ne awa daya <laughs> Allah ban ya rahama masa wata baiwar Allah ba ta ina jin ta aiko Qur'ani tace ayi mata addu'a yi wa mahaifinta addu'a ina jin daga AAC motor zai ta aiko Qur'ani ne na manta ina jin jiya ne ko shekaran jiya mu ma yadda yan ba ke bukatar addu'a muna bukatar addu'a Allah ne san daga bakin waye za a riga ka ina fata an gane Allah ubangi ya karba mana gaba daya mana albarka اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين